والطير محشوره كل له أواب kuma muka hore masa tsuntsaye da suke iya tsayawa a sama kuma duk mai biyayya yana yin tasbihi bayan annabi Dawud yayi